dai ga nan ta eh. eh, ki ce ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu. ilaha illallah anna muhammadan Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sai ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ta ce ta ce ta shaida daga zuciyarta har bakinta cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah tana ji ko kina ji Hausa kuma kin ce kin shaida daga zuciyarki har bakin ki cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma kin ce kin shaida daga zuciyanki har bakin ki cewa annabi Isa ba Allah bane Jesus ba Allah bane ko ba dan Allah bane shi ma manzan Allah ne bawan Allah ne Allah ya aiko shi kin yadda da wannan kin zama musulma daga yau duk abin da ya zama halal akan musulmi ke ma ya zama hadar a kai abin da ya zama wajibi akan musulmi ya zama wajibi a kai duk inda musulmi suke yan uwan ki za ki sallah yanzu za ki azumi in watan ramadani ya kama <coughs> in Allah ya hore miki dukiya za ki fitar da zakka <coughs> in Allah ya hore miki dukiya ya baki hali za ki je hajji kin ji ko sannan idan kin yi aure yi kwanciyar aure da miji za ki wanka kin ji ko sannan idan kin haihu shi ma za ki wanka sannan kuma duk abin da ya zama halal a wurin musulmi halal ne a wurin ki kamar abin da ya shafi abinci ba za ki ci naman alade ba ba za ki ci naman kare ba ba za ki sha giya ba duk wannan haramun ne a wurin musulmi yanzu wani suna kike dawon me sunan ki godiya eh? godiya to yanzu wani suna kike so Khadija. Allahu Akbar. Khadija. Alhamdulillah. Khadija. To Allah ya baki albarkan sai da Khadija. kuma Allah ya tabbatar da mu da ke cikin wannan addini na musulunci barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai a je kuma abin da ya rage sai a koya mata abin da ya to malama Allah ya ba ku zaman lafiya